fitar da sanarwa ne sabanin abin da wani wanda ake kiransa Garus loya a Benue jiya wanda yake ce karaki ya bar shugabanci ko me yace Allah za ka fitar da shi wannan sanarwa ba daga uwar kungiya take ba ba mu san da shi ba kuma ma ba shi da matsayi ko mukami na kungiya wanda zai yi wannan sanarwa a madadin ita uwar kungiya saboda haka sanarwa ne wanda ya yi dan kanshi wanda kuma idan har muka tabbatar lallai sanarwa daga gurin shi yake lallai babu shakka za mu dau za mu dau mataki na ladabtar da shi ko kuma mataki da dai wanda mataki da ya dace bisa ga kundin tsarin mulki na ita uwar kungiya ba yayi da yawun kungiya bane ba mu san da wannan maganan ba saboda haka wannan maganan ta sace mun nisar da uwar kungiya daga wannan maganan dan ba mu muka yi shi ba ko ba mu san lokacin da aka yi shi ba kuma bai yi shawara da kowa ba kuma shi a matsayinsa na garus gololo ba shi da mukami ko matsayi wanda zai yi magana a madadin uwar kungiya a ƙasa. sakataren kungiyar makiyaya ta meta allah kenan na najeriya baba usman gelzarma ke nesanta kungiyar meta allah da aka ce ta yi na baiwa shugaban majalisar dattawan najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki ya yi murabus ko kuma ta ɗau mataki a kansa. Na tuntuɓi shi Garus Gwalalo da aka ce ya yi bada waccan sanarwa jiya a jihar Benue ko takamaimai shi wane ne kuma da yayin suwa yake magana? Sunana Haruna Garba Gololo a kungiya Ameti Allah National Coordinator ne a APC Fulani Nationwide kuma ni Petron din su ne. Yanzu kana magana ne kana matsayin ka na dan shugaban Petron na Fulani APC Nationwide. Yes, eh. Eh to amma misali kamar wannan harka ta majalisar dattawa ne ba ta ma jam'iyya ba ce ai. Eh amma ka zan kafa kuma jam'iyya muna da lokacin da za mu yi magana ai. Freedom of speech. Kun kawo batun cewar dole sai shugaban majalisar dattawan Najeriya ya sauka da kan mukaminsa wani ƙarin bayani zaka wani me dalilin ku na wannan kira misali su ne za su yi shugaba baya ka zai ta karami wanda yake cewa minority ake su ne shugabanni ga ba zai yi ba to amma misali wannan kamar haka ce ta yan majalisar dattawan Najeriya kamar ku kuma ba a majalisar kuke ba kuna ganin wani ba zai ce kuna musu karambani a cikin sha'anin su na cikin gida ba ni karambani na ni member ne na APC ai a party na ina da magana ina da yanki da zan yi magana matsayina na dan APC Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.